masu kallon wannan faifai ba ma sai an faɗa ba ah, waɗanda suka sani sun san dai wannan ɗinkin hula ne da ake yi kuma yanzu ga dai hula kusan an kammala ta nan kuma kokowa ce ta hular ake ɗinkawa a halin yanzu mai yin wannan aiki ba wata wace illa iyaka malama amina wacce take ɗinka wannan hular kuma tana da ayyuka da dama da take amma kuma take samun lokaci tana wannan aiki na dinkin kula wannan ya nuna kenan mata a duk inda suke za su iya sana'o'i suna cikin gidajensu ne suna wato ko da a kasuwa suke sai da wasu abubuwa amma za su iya ɗaukar wata sana'a irin wannan suna yi saboda su dinga samun kuɗin shiga wato dai ba wani dalili da za a ce mutum ba zai iya koyan wata sana'a da zai na yi da za ta taimake shi wajen dogaro da kai ba musamman irin zamani yau da abubuwa suka yi matukar tsada ana buƙatar kowa akalla ya samu sana'ar da zai na yi da hannunsa da yana samun abin da zai na sai samun kayan masarufi ta hanya ta halal kuma cikin daraja ah, amina sannu da aiki ah, to amina yi mana bayani shin yaushe kika fara aikin dinka hula eh, zai kai kimanin shekara biyu zuwa uku yanzu to amina faɗa mana ya aka yi kika wai koya miki dinka hula da na taso dai fes ana yi cikin gidanmu kan irin an kammala kula ɗaya za a iya ban kokuwa haka sai in ma in dinka ana dai koya min yanayin da wannan kenan kokuwa eh kokuwa ah, kan hula kenan eh kan hula mm. ana iya bani ita sai a ce min ga yadda zaki a soka min alluran a bani a ce in ja eh. a haka haka hannun kuma kuma hular kala-kala ce akwai wadda ake yin ta irin first kafin ka fara koyan kamar wannan hmm. sai ka fara irin wannan ɗaya ba eh, wannan wato zanna ce wacce ake cewa tangarango ita ce wannan hular hmm. eh, kuma amma kafin ita kika ce akwai wacce wacce ake ta yan koyo kenan da ake bayarwa eh sosai eh, ita komai sunanta ne eh to ita a dai kamar garin da nake ana kiranta yar gari tsadanta <laughs> bai kai wannan babbar hular ba ta bai kai wannan ba gaskiya saboda wahalar su ba ɗaya bane da kuma yanayin cin zaren su ba ɗaya bane Tuna ga zarurrukan da yawa daga ina ake samun waɗannan zarurruka da akwai abin da kika tuna min ma da kika faɗi wata kalmar kunkumadi na daɗe ban ji wannan kalmar ba. Eh to zararruka muna ana samu ne daga wurin masu irin kawowa huluna haka da malti noma a nan muke zuwa muke siya don suna nan da yawa wuri daya sai ka je ka ɗauki duk kalolin da kake so a haɗa ka maci ne za ka yi kala wanda zai kamata ya haɗu da kalan kayan da za a saka to sai ka ga an haɗa shi wannan kalan da wannan kalan an haɗa guri daya an ba da wannan design ɗin ya zai fito zai ba da kala a zai bayar to sai ka ga an haɗa shi an fitar da amina faɗa mana kuma wannan hular tsawon wani lokaci kan ɗauke ki dinka ta to gaskiya ina haɗa hula ina haɗa yin ɗinki da aiki so saboda haka shi yasa yanzu zai iya kimanin wata ɗaya zan iya gamata saboda wani lokaci ina ɗauka daga na fara sayan ajiye amma inda zai babu abin da za ka yi za ka iya gamata a sati wannan ya nuna dai idan mace ba ta wani aiki sosai za ta iya ma huluna biyu a wata daya sosai za ta iya huluna biyu a wata daya kuma ka hada aiki da hula dole ne zama ka dan dauki wani lokaci wannan hula yanzu za ta kai kamar nawa ne an kammala yin ta yanzu an kammala yin ta yanzu saboda akwai zaren kala-kala ne akwai mai tsada akwai kuma mai araha hawa-hawa ne zaren kusan hawa uku so wannan shine last zare dai za ta kai kimanin talatin haka eh dubu talatin eh. yanzu a hawa ce matanmu na arewacin najeriya suna yin hular da za su na samun dubu talatin a wata ai za su taimaki gidajensu ko da yaransu da sauran bukatu eh, mm. wato wani abu kuma da za mu tambaya shi wacce take so ta koyi dinka hula me take bukata ne za ta iya koya cikin sauki ko sai ta dage sosai eh to kasan abu komai sa kai ne duk abin da mutum ya saka kan shi sai ya gani a cikin lokaci ƙalilan ma ya koye shi to ita dai hula gaskiya tana da wuya ba ta da wuya a wanda ya sa kai duk wanda ya sa kai zai iya ɗinkin hula ne cikin sauki zai gane yadda ake yin ta don abin sai ka saka kula sosai ka sa ido saboda yanayin yadda za ka jera zararrukan kowanne ya tafiyan da ya kamata ya bada dizainin din da ake so eh dan eh, dinka mu ga yadda kike yin wannan dinkin wannan dinkin kokowa kenan eh wannan dinkin eh kuma gashi nan ga zarurrukan ma na hular ma kanta daban-daban a yi amfani da wannan a yi amfani da wancan sosai Eh. kuma haka za a maida shi a koguwa shi ma duk kalolin da yake jikin hulan eh. za a sa shi a jikin koguwa sannan a zo a rufa ta nan ɗinta da farin hmm. zare eh. idan kalan zaren da ya fi yawa ne a hmm. jiki so hmm. ba da shi za a yi amfani a nan ba yanzu kamar wannan hulan da farin zare za a yi amfani a nan ɗinta gama ta sannan a rufa ta to kuma shin sai an zana ne a jikin yadin ake iya dinka ko kawai hikima ce da ka ake daukar E eh shine kamar yadda na faɗa maka matakin koya kamar mutumin da zai koya da farko za a iya zana mishi ne da bayro kowanne guri ya ringa bi daki daki yadda zai yi design din shi amma idan har ka riga ka bare za a baka malti ne haka kamar yadda yake nan hmm. to za a baka shi ne sai ka ringa ɗauka ka fitar da design din yadda kake so shikin amina ƙarshe yi mana kira ga yan uwanki mata wajen irin waɗannan sana'o'i su dinga yi domin su ma suna samun kuɗaɗen shiga da za su na taimakawa gidajensu ina kira da mata yan uwana da dukkanin abin da muke kar a za a yi zama haka babu ba tare da wani sana'a ko wannan ba kowane lokaci in kana da sana'an hannu za ka iya taimako ko aure kai za ka iya taimakon mai gidanka ko da 'ya'yanka suna buƙatan wani abu za ka yi musu kafin ka ce ba ni shi ma idan yana buƙatan wani abu kaga zai iya in kina buƙatan wannan za ki iya yin abubuwa ma 'ya'yanki sannan kuma ke ma kanki akwai waɗansu buƙatu da za ki biya ma kanki ba tare da kin takura wa wannan kanki ba. a idan ana neman amina ke idan ana neman hulan nan a wajen ki ta za a yi a same ki ana odar huluna eh ina nan wasu da dama idan sun ga ina dinkawa za su iya cewa a wannan hulan da kike dinka ina so fa ina bukata sai in ce musu to kamar ga lamba na idan tun da ba tare muke da su ba kamar ga namba na duk lokacin da suke bukata su iya kira na amma a lokacin ne muka yi magana za su iya ba da advice eh, a siyo kayan aiki a fara musu dinki Eh, in allah ya yarda amina muna fatan za ki kafa kamfani na rufa kuruna wanda za na amfana amma wani abu a ƙarshe an ce mutanen yobe da borno ne suka fi yin irin waɗannan ayyukan su ne suka fi ƙwarewa su suka fi sanin darajar irin waɗannan huluna na zanna da ake magana masu inganci ɗin eh sosai saboda a can gaskiya aka fi samun kayan aikinta da kuma maɗinkanta sosai a can mai maiduguri aka fi samun su mm. su amma yanzu hula ta gaskiya tana yaduwa wurare da dama saboda inda har kana so ka za ka iya kaje wuri kaga ana yi kai ma kana bukatan koya za a iya koya maka sai ka zo kuma garo inda kake ka ringa yi kai ma har wani ya gani a wurin ka ya ce zai koya amma gaskiya ta fi yawa dai a amina Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba da sa'a mun gode kwarai da gaske